Barka da yamma, ni ana kira na Test, kuma ina da tambaya kamar haka a faɗi sunanka da kyau uwa. suna na Munir, amma kuma Test. Munir, atheist eh, ba atheist eh, ba, Test bayani akan Allah ɗaya. A'a, kai atheist eh, ne ko Test? Test ne. To me kuke a Test ɗin? Wato abin da to me yake nan bambanci ku da sauran musulmai? kasan eh, shi shine wanda bai yarda da Allah ko wani abu kuma ba da batu to me ma'anar ku? naku shi shine wanda ya yarda Allah ɗaya ne amma ko wasu abubuwa da baya bi wai faɗi hakan to daga ina ka samu fassarar kalmar? wato ina ganin fassaran ka ba daidai bane shi shine mutumin da yarda da Allah duk musulmi sunansa theist sai dai ka ce agnostic fahimtar turancin ka yi karanci dan uwa munir Eto eh zai yiwu saboda ni ma a Google na gani. A Google wani Google din? A'a, Google ba su kusa da ba daidai ba wani. ATS eh, shine mutumin da bi samsam bai yadda da Allah ba. TS shine mutumin da ya yadda da Allah. Opposite na ATS shine TS, amma akwai kalma agnostic. Agnostic shine mutumin da bai san akwai Allah ko babu ba. Shin kai musulmi ne ko ba musulmi ba? Ina so in ma bayani na rude ina cikin wani mataki ne na rudani. Shin ka yadda Allah ɗaya ne? Eh, ka yadda Annabi Muhammadu manzo ne? wato akwai ɗan rudani da nake so a wayar mun da kai akan to da me baka yadda ba ka yadda annabi muhammadu tsira da amincin allah manzon allah ne ka gaya mun me baka yadda da shi ba na yadda shi manzon allah ne dan aikan allah amma kuma ina da dan wani tantama da ru a'a a'a in ka yadda shi dan aikan allah ne kai musulmi ne in baka bin hadisan sa ne wannan wani abu ne daban za ta iya yiwuwa baka bin addinin musulunci yadda ya kamata amma an ka yadda da allah ɗaya kuma ka yadda annabi muhammadu manzon allah ne to kai musulmi ne ƙarshen labarin kenan eh haka ne amma da ka bar ni na karasa tambayan da nake so in yi to dan wala kana kawo rudani inda ka ce mun kai kai ba musulmi bane da na san me zan yi ka gane ina nema ne in cece ka yayi muni a ce ka dawo tamkar wanda bai san shahada ba duk musulmin da yake shi ba musulmi bane to ya dawo mutant kai mutant ne to me yasa kai da kanka kake tona wa kanka kabari ka gwada wayo dan uwa ba wai haka bane amma kuma ina gaya maka to amma ka dan hanzarta ka gane za ka iya kin bin wasu dokoki ko kuma a ce ba ka ma ibada ko ka yin sallah ko wani abu wani abu daban ne ka gane ko za ta iya yiwuwa kai ba ka yin ayyukan addini musulunci duka amma kar ka ce kai ba musulmi ba ne don allah ba wai ina cewa ni ba musulmi ba amma kuma da gaske yana da tambayan da yake damu na sosai shine ma yasa na taso nan yi tambaya to sai ka yi tambayan kamar musulmi mana ko dai kana so ka shigo layi ne kawai a'a ba haka ba shi yasa nake so a cire mun wannan rudani da yake zuciya na saboda in san ina ne ni dai ina gani kai musulmi ne eh haka ne eh amma na ce maka akwai wani dan rudani da ke cikin zuciya menene hmm. rudanin to shi annabi muhammadu ya ce duk wani saƙon da aka turo mishi an turo mishi ne ta hannun wato mala'ika na ruhi mai tsarki wato mala'ika jibril eh mala'ika jibril to amma shi ne tunda shi mala'ika ne ke zuwa ya gaya mishi to ya za a yi mu gane sakon ya iso gurin mu yanda aka bashi ba tare da an canja muna ba duk da na karanta an ce yana ɗaya daga cikin mutane masu imani da kuma gaskiya a duk lokacin da ba a taɓa samun kaman shi ba ma to ni na kwanto dan uwa yayi tambaya mai kyau wasu musulmi suna irin wannan tunanin akan bayanin da annabi muhammadu yake ya za ka yi ka tabbatar da gaskiyan shi domin sanin gaskiyan shi sai ka yi bincike to ta yaya hakan ya mai da kai ba musulmi ba in har ka yadda allah ɗaya ne kuma ka yadda annabi muhammadu manzon allah ne to kai musulmi ne to kai a ka idan aka turo masa da hadisin ka sani hadisin daidai ne ko ba daidai ba Kur'ani yana da amsan Qur'ani ya faɗi a suratul Ma'ida sura na 21 aya na 7 haka suratul Nahl sura na 16 aya na 43 fasalu ahli dhikri in kuntum la idan ba ku san abu ba ku tambayi wanda suke da ilimin shi kaga cikin sauki to bari in tambaye ka ka san maganin ciwon typhoid to in baka sani ba ba abin da zai faru yana nuna zaka je wuta ne a'a ni ban sani ba to wa zaka je ka tambaya wani wanda yake da ilimi ba wai mai ilimi ba ka ce dakta zaka samu kar ka je gogul don Allah gogul karka ce zaka ce a'a ba daidai bane in baka da lafiya ka je gurin likita in kana shakkan hadisi wa ka tambaya malaman hadisai cikin sauki na yi bayani akan rabe-raben hadisai hadisin sun karkasu hadisai wato magana manzon Allah an raba su ne gida uku akwai sahi. akwai da'if akwai maudu sahih ingantacce da'if masu rauni mauduwa. wanda ya biyo su a baya ka ji amsa na ka bincika za ka samu amsoshi suna nan da dama ka nemi kasa ɗin na yi bayani a faɗaɗe wato su muhaddis yawanci in ka je littafin tarihi akwai wasu dokoki da su suke bi kafin ma su karbi hadisi a wurinka su sa shi a cikin hadisai hada littafin hadisi yana da tsananin wahala fiye da hada littattafan tarihi kafin hadisi ya zama sahi sai an tantance masu ruwaito shi abinci gaskiyarsu da kuma yanayin tunaninsu shin sun cancanta akwai abubuwa da dama da ake duba a kuma duba dangantakan wanda ya ruwaito da wani daban ba za ka iya lokaci ɗaya ba ka je ka saurara amsan yana nan da duk bayanai za ka gansu don wani ya ce maka annabi ya ce ba rufe ido za ka yi ka bi ba kawai to a cikin hujjojin za ka ga cewa misali abu hurera ya ce da kaza da kaza da kaza in jerin wanda suka rawaito hadisin ya yi daidai in dukansu sun yi daidai sun inganta in aka samu rijal na guda sha biyu da suka rawaito in sun kai biyar sun yi daidai in ya kasa da haka yana da rauni to ba wai duk musulmi dole sai ya san ilimin da ilimin rabe-rabe hadisan ka gane to in baka da lafiya sai ka je ka tuntubi likita to in kana so ka san hadisi daidai ne ko ba daidai ba sai ka tuntubi malaman hadisai ba dole sai ka san ilimin hadisi duka ba ka gane ina eh, na gane sauki to me yasa kake kukwanto baka da nutsuwa a gaban duka al'umma to me matsalan ka ne kam a gaban mutane sama da dubu biyar wasu ma a cikin suna karban shahada ne kana cewa kana kukwanto dan uwa don Allah kar ka tona ka turancin ka yana da kyau kaman kana da wayo yin wayo yana da kyau amma in wayo yayi yawa yakan ɓaci ina maka zafi zafi ne saboda ina son ka nagode wallahi na zafafa saboda ina son ka ba wai tsanantawa kawai nake yi ba ina yin da'awa ne saboda in samu in jawo mutane kusa da aljanna to don Allah kar ka bar shi dan wato iblis ya mulki zuciyarka Kar man tiyas kowane musulmi ma tiyas ne ka gane ni tiyas ne ni musulmi ne kuma ina kokari in yi ayyukan musulunci ka gane to alhamdulillah kai musulmi ne eh ina so in dinga yunkuri in dinga ayyuka musulunci sosai ko baka yi ayyukan musulunci ba in an sa ka a wutan jahannama za ka yi shekara goma ko ishirin amma za a cire ka ka zo ka tafi aljanna in kana da imani gane kar ka bari aljanna ta kubce maka samsam ka gane eh dinga roƙon Allah ya inganta imaninka fara ayyuka addini in Allah ya da kai sallah biyar sannan kuma ka yi tuhajjit ma alhamdulillah ka kuma yi azumi a watan ramadana ba wani damuwa Allah ya yarda ka gane kuma in Allah ya yarda za mu taya ka addu'a Allah ya kara maka imani insha Allah